kame da ko ta ina to gari ya waye na rasa ma ina zan je kuma gashi ma daga tabar kaba na na tashi to ina shigowa ina ta duba yan bololi da ake ajiyewa da ya ci abinci ya rage an jefar na duba kan Ka kace duka kuma ban ga rauni a jikinka wannan dukan na gaya muke ɗaiɗai mutanen al'umma da suke wannan ƙasar da babu wannan dukan a jikinsu kowa a dake amma ke na fi ganin laifin ki yanzu mutanen da ake ƙara musu ruwa ki bar mutum ya shigo ya zo ya nemi gado ya kwanta a bayan ya fi da Allah kun haƙi magana ni na ɗauka ma baya numfashi na haƙi magana ya ki ya shi zan samu na fi da Allah bala hmm? Allah tashi zo tashi da nan masu lalura ake kwantarwa lalura to wace ce lalura ko a da duka shekara takwas ana duka na kuma gashi wannan gwamnatin ta zo dai muna dai muna sa mata kyakkyawan niyya matasa irin da ba mu da aiki in gari ya waye mu sai da za mu je ba za a taimake mu amma wallahi duka ne in to kaga tun yaushe ya zo kaga tun da ya zo kaga ba Allah na'am ne shekara takwas to kai ka isa kana yin zabe ai ina ka zaɓa sak ɗin kai samu wuri kare sak ɗin wannan akwai shi a a yi mai kuzari eh. yau ce tarki yau ce ya ma zuwa yau. ka ci abinci na na ci abinci yunwa ce a da na kwanta a kan gadon nan na ɗan yagi dun na ta yi kai a ko ne zan

da Allah wannan tallafi na baka empowerment ne ka je na fahimci za ka iya har samun asibiti ka yi a waje gona gona da duk wannan tun kafin lokacin wannan wani sallah ce za ta bari mu ba ka san wannan da a ci wayo wayo wayo auren ta zanyi na samu wallahi shi nan yauwa dakta ka gan shi nan emergency wanda na kira ka mazamza ya zo ne muri ya kwanta bai gaya abin me yake damun shi ba na yi na yi da shi ko kati bai yanka ba, bai bi layi ba kawai ya zo ya kwanta na Allah lafiya ni eh wallahi yau ce wallahi yau ce wai daman za ka iya magana ne ta tambayar ka kake yin magana yau ce wallahi duka ne ina gaya maki shekara takwas ana duka ne. shi ne ka zo ka sa ga doka kwanta wallahi tallahi ina gaya maka duka ne na da ko ta ina to gari ya waye na rasa ma ina zan je kuma gashi ma daga tabar kaba na na tashi to ina shigowa ina ta duba yan bololi da ake ajiyewa na ko wani ya ci abinci ya rage an jefar na duba kan babu ka ce duka kuma ban ga rauni a jikinka ba wannan dukan ina gaya ba ke ɗaiɗai mutanen al'umma da suke wannan ƙasar da babu wannan dukan a jikinsu kowa a ke amma ke na fi ganin laifin ki yanzu mutanen da ake ƙara musu ruwa ki bar mutum ya shigo duk ya zo ya nemi gado ya kwanta a ya fi da Allah ku haƙi magana ni na ɗauka ma bayanin numfashi na yi ta magana yaƙi ya yi shiru dan samu da Allah Bala, hmm? da Allah tashi ta tashi zaure. nan masu lalura ake kwantarwa to ai ban da lalura to ce ce lalura lalura ta duka shekara takwas ana duka na kuma gashi wannan gwamnatin ta zo dai muna dai muna sa mata kyakkyawan niyya matasa irin mu da bamu da aikin yi in gari ya waye mu sai na mu je ba za a taimake mu amma wallahi duka ne a jikin nan. kaga tun shi ya zo kaga tun da ya zo kaga ba Allah na'am Bahariya da ke da shekara takwas to kai kai isa kana yin zabi ai ne kake kuka. ina ka zaba da eh sak din kai apc ne sak ashe zan samu wuri ƙara yin sak din mm, wannan abin shi a ayyukan da ake ma giwaye a kawo a yi mai guzuri eh, yau ce tarki. yau ce wannan yau ce ya ma zuwa yamma ka ci abinci na na ci abinci yunwa ce amma da na kwanta dan kan gadon nan na dan yagi

yanzu a sama min a sama min tuwo to da nama guntun guntun kamar guda ashirin da Allah wannan tallafi na baka empowerment ne ka je na fahimci za ka iya harbi samun asibiti ka yi a waje wannan na dade ban gasu yanzu ga gona ga gona da duk wannan dubannan tun kafin lokacin wannan tsohon ko da tun da sallah ce za ta zo bari mu ba haka ka san wannan dala ci dala dala ah, ah. wayo wayo a ah, kaka yi wayo a kaka yi kaka yi wanda kama mu je da shi wayo wayo wayo wayo kai los du zan fita don kawuna ke zan aure kama wallahi aure kama shi kama shi ta zanyi na samu wallahi shi nan kawai kai ka bi zagayo silent silent silent, rolling action um,

kin manta akwai patient akan gadon nan mara lafiya wanda ake wanda mutunta zai kawo jini a tsanin gidan ki masu kamata so ya yi da ita sai ne ki sauke ta ki mai da ita gefe domin wanda mara lafiya da za a kawo ya fi ta bukatar gado what kwarai da gaske a mun maka ba ruwa da wani jini da za a kara mata yes lafiya daga kamar ya abu sati. God, can you imagine? Where as social life in the gay congregation a patient in the Zao how much money they pay? What? How many are the patient in the Kidan Garden? I don't know. This lamarin hajiya sai addu'a. Wallahi ba. Yes. Yo,